الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata Allah salatu ya ce ci bi aminci yanzu tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yinan na tsafo ko? yanzu da hijja a ce gama? a tsanyar zulhijja 1438 ga after kalenda ya nigeria hmm. na adini bai tsafo ya shi bai hutuwa ko? iya tsakuta 2017 kalenda ya miladiya na ya ce karatun littafin fadulil islam manga babu fadlil islam babu ne ga yace fadlil islam wannan manna kalitat ne ya sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ta'ala a ah. kemina ibn abdul wahhab ya jin tabuibu ya karatu ni litafi kan cin wa ga sahih bukhari wadda ya cin fadlil islam da kemina tabuibu ya litafi wucin nan wacce ci kitabu tawhid da kin miri tabu wai littafin wuce nan wa gaga imamul bukhari wa jikiyo wa sai bayan chapterization bu ko diyan ko ko bayan title ko heading yan ba bijibo ale to littafin nan fadlul islam ga yawa bana babi na cewa ne kiyo babu fadlul islam kana man ya babun nan lamari kamar fi boye mafari addiniyar musulunci na da ta ce addini na ike nan kemina addiniyar musulunci na wakwai fala da martaba guta martaba al-islam da martaba al-iman da martaba al-islam ya bago wanyan na bayanin wa addini bayanin kweka to aqida to shari'a to suluk to yatun kirkin da shi zalon to ga bashi lamarin ya baci addiniyar musulunci na da ta ce da shiga gwasan addiniyar musulunci na to ije to alkiyami nan man mabila bayani bi ya ci falala yana jiniyar musulunci na je ya zai jami tuna sai ci ga aliyau makamaltu lakum dinakum nan na biya dini gumiyaye wa atmamtu alaikum ni'mati ma ni malada ya zo baye zai tula kuma da islam dina mai da jiga addini yan musulunci ga addini na ya jina da biyan nama zai jami to addini yan musulunci na na a gayi zai ji da alkhairi ga ali ta ya kwata no kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ga al'umma na da alkhairi gan a tilakin ya zahan ji nan ta amuru da bil ma'rufi ya ji furu da tunguri wa tanhauna anil munkar ya kan gwaye ya tungede da ya lagwa sun addiniyar musulunci nan a gai ummatan wasata yau ka zalika ji alnakum ummatan wasatan li takunu shuhada alin nasu ya kuna rasul alaikum shahida ya ga ta ta tatacin wani now ke taci da al'umman na yi nan taci da al'umman nan aji guluwa a maji jafawa ma'ana aji tuwa a maji kiyan a maki ga takojan e bayan hukunci addiniyar musulunci wajen tulo fita a maji kiyan maki ga takojan e bayan suluko ko aji tuwa a maji kiyan a maki ga takojan e bayan mu'amala jilo bayan halitta jo aji tuwa a maji kiyan amma sai ga ta akwai zo ga Ya wuli ji a mutunci annabawa ji har tu babu na ga ni bi fa mu biye ci ma nasara jiganci masu ku a ya agbe to ba babu na ga ni bi fa so su ko musulmi masu ku a da ta ta can a go ya abdullahi wa rasuluhu kalimatu alqaha ila maryam ruhu minhu wani ta ce dauna ne mm. wuli ji a fe la na ba su kai zu ko wuya da ya wuya fe lani ba su koyi zu na fara yi masukun a da daji ta buta ya na ba su koyi musulmi masukun a zuwa ne bin dora ma gya mutunci a ma promoter a kuma tsanye su kwa yahudi ji ya tulu na lazina ya muru na bil marufi da jige lotu kirki a da jige kirki na lalawance su ko nasara shiganci masuku da jotara ne ga iman fitacin abu da suku a ga alalli jihar amu ba wuce da fa na alalli jalil da malai jihar amu musulmi suku aji ta kazo a habarin wa rubanu arbaban min dunin laya yahudi shi kayan zagi ga yajin haila e jiki a kayan e, gici na waji na e ya ja e elun ya tombo lada agagun ke jindo ta suga gasa na fara ya ganci masu ku kawo ga yaji lafiya jito sun na biyu musulunci zai takacin so lai ka ka ji na ku na wasa tannan gana su ku kun ya kama ya kan lita su na yi yajin ci lajin zanen alwasaifi kubra wula ya gan tuya na yabe kago ko su wuce aluman nan gade falaga aluman ya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ga innakum innakum tatimuna sab'ina umma ko da wani je nakum tufuna sab'ina umma ya gumbi al'umma sabunci antum khairu wa akramuha ala Allah ya ga al'umma ne da alkhairi ga wancin wanci ga bayan sa kona ga malababi no manye wa jin bayani ce falala musulunci mine ne da alaka bi ga na suku tani ga ibi akida wani chagwa sun adini musulunci kun chami tu kun chami maji betuci kun chakpa ta ẹni ṣe musulunci lagun ya alẹ́ na wúlá alẹ́ lì lọ́jà ya haramu náà òtún lága kí ọ òtún lágan haramu náà òtún má mi tún òtún má tún lọ́dún yín náà òtún ma ṣẹ́ka ọmọdé ògànmọ́ náà ọmọdé yín máa ń lálàáṣá náà ńgọ́ ọ̀lẹ́ lànà àjọrọ̀ wọn òtún kù kúlì ayé ya yi àwọn jìjì in kuntum fi shakkin min dini gaji shakka yakin addinin mu fala abudu allazina na min dunillahi zanijiya jibuta kuma yace ta ne ma jibuta arab walakin abudullah allazi yatawaffakum inda ajibu ta ce ce suna ga guraye ne na bugu ji ne ya buka da yango wala shuba to la kiyabu kuma la na la kiyabu ya zama da shakka da addini nan wai jina ba ni lamar da alaka da nan sanin gaje da sun ci kuma ma ajibe tuci nan mun chakpa na musulunci nan sako a ji ramai sako ma je goyo ma ji askenin gadon gwafa alkiyami na so da Allah kun nuran tamcu na bihi sako ga ake laye ne ga dazan kuke tashin ta jona e fa alkiyami ma bai ga ta bandara tsaran mu aske wa nuwa ba ne ga gwasun addiniyar e musuluncin nan sako a fadi ne fun lakum wallahu gafurun rahim sai ce a fadi sai ce degu mini falalaya addiniyar e musuluncin nan ta ce al'umma na ike na wani nga ga zane ga gwasan addini ya musulunci na firgita ya alikiya mu zane ga adarabu rabu firgita ya alikiya mu zane a da fa wale ko al'umman na ga ka isa inji jin al'umman na ga den gurubu al'umma na ga ka aljanna yindo al'umman na da fa lagan al'umman na kenan al'umman na ga ke dokun gan fi na bu وتمت kanu ربك la mu لا li لكلماته kalima ya ce ci agume bayan gaskiyo bi adalci wale silikan fil akhbari wa adilan fil ahkam ثم عرفنا الكتاب الذي نفتفينا من عبادنا sai shiga iyali ta fi gugu a zai ji sami ne wuli jorin فمنهم ظالمون للنفس عدد من ظالم زي جميع عدد ظالم شنا ومنهم مقتصد عمل زي ده تعتاشونا ومنهم سابق بالخيرات عمل زي جي عاش لغن على خير بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير عليك أقسام يضع عندي جنغادي كينا غدونا قول الله تعالى يبقى نفسك لكن ما يقدر ايه al-yawma akmaltu lakum dinakum yinan na mi addini gumiyaye wa atmamtu alaykum ni'mati ma ni malada ya zubaye wa raditu lakum al dina me da jiga addini musulunci ngai addini goro ba na e jiga wa qaulin lahi ta'ala da ba na sakonin latu ne ganganin daga guba dambu ngai jiga na ako a ga imma na wa babu fadlil islami wa qaulillahi ta'ala akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum ngole gbo babu fadlil islam wa ta'ala ngole qaulullahi ngole ngai wa qauli wa ngole yace da fa e ya e e boyo ko ga wa wa jumla inda wani gajin baba na waji kiyo waje wato aliyau mai yinan nan atmamtu alaikum alyawma akmaltu lakum kuma inna min adini gumiyaye wa atmamtu alaikum ma ni man lada ya wa raditu lakum al-islam dina mai da jiga adini musulunci gai adini goro al'ayan nan wajen bayani ga adini ya gumiya ni sai ci ma ni man lada ya sai ci mai da jiga adini musulunci na ga wago emi guya addini na waje nufi a gaunin addini musulunci na to aqida to shari'a wa gumiyani alkhairi dan bana la la ajin na ila fata e, na da foro jidu eh madda bana gaza gwabe ne na sai na ne sallallahu alaihi wasallam ya wuna musulunci na je bukata Allah ya wuro abi agubwa addini shi zaliyani nan ne aluba ne gogaliyani nan addini ya jabi da ya kan da ce bayan jahilicin kan da ce bayan kibo kan da otu ilimi a cikin wurin tsagubu amma addiniyar musulunci na dalili da kuranu gan da suna na ta zume ya bayani su hadu ya a nabi sallallahu alaihi wasallam ai na gumi nun da bukata a bibiya wole ne lawu ga addini musulunci na to ni gumi ebo na ce ta shiri ji dan zane ga Allah gwa sun adini musu jan da rayuwa wani man amila salihan min zakarin aw unsa wa mu'minu falanu yanna hayatan tayyiba dan ga lokacin kirki ko za ba je ko za ji mai mu'mini na ce ta lugon wa da rayuwa wangi rayuwa wani jo ma ki kya da mistofa alkiyami ma da zikiji ma da bagoji ta fa alkiyami ma da be in ga gun wanda rasa rambo ma da gun na ba ma da aljanna kuma dai ni malijan nan sai shiga wa tu lakum lislama dina me da jiga addini musulmi ga addini ya gboro addini na sako jin da bai ne wai addini ya musulunci sannan ga kwa suna sako ya da addini ga zawuci inna allaha ma allazina taqaw ladina hum muhsinun sai dai da sai ce a ciji bolo bolo na sako a pamba gangani biyayi ma'iyya no ne tun khassa ko jiga ne ko ayan na ne ba ale ma kuma su lakum na kun ne kafin da na wanguna in kafin wani a addinin na gumiya ni inda bukata da tsaya da gumbo biya ga ji gani ko turuko ya sufa ya ji bidawo ya rafi da be shi a ji da lalata ya karami ya gani bai ma turidi ya ji muruku ya hawari ji ji an kali gan da filosofi na mutazila je lazanin yanayi bata wa le ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai zamu lamu cici ngo ji yana ko wala mi to ko zama faru wuce ngajin daidai ga tarikatu salaf aslam wani yan bidiya shi a ga tarikatu salaf aslam walakin tarikatu khalaf a'lam wa ahkam ya e ganna ba a ga kun salafu idi aminci gan amma ya kun khalafu jun laili ya gan ya e ganna lo ulwa e ya ga kun salafu jun ga aslam wa a'lam wa ahkam ya ba a sakwai da ji ga adini nan ga ya musulunci da buga adini na tunai daga da ji maji musulunci ne a guba yahudiya nasraniya da sauransu agwa a da ga to musulunci ta yahudiya to nasraniya bata alama shi ake ba fi ajin wake ba sakwa jiki an sakwa agwa kami waye musulmi wangi na wagagwa ga kafirci musulunci ngai la ilaha illa allah wajiga na ko wala raditu lakum al-islam dina wa qawlihi ta'ala ya e bana su kullu tuna ga kul ya ayyuhan nas sai tiga yayi ba an giji in kuntum fi shakkin min dini ya ga da shakka yake addinin mu fala abudu alladhina ta'buduna min dunillah sane shi ya jibuta mu ci mari ce ne ya jibuta walakin abudu allah alladhi yatawaffakum da jibuta ta ce ci ne gurayen ne ko le kilamanci layan na biyu wani labayan labe ya ce fala na addini musulmi na da ta ce zane je juna na samun ci ngole zane je musulmi na agagwa bi emilatu shahawat na gali ba musulunci ba ne amma agagwa da emilatu shubahatu na gali ba wai musulunci ba ne shekka ga gade gbe wo bu akpasun ta yayin na tsoye cibe tuci yin ji foro da na a nan yusun lasan mace ta hanji ba za ne bu ga zuyi jinki yau nga soko zuyi sama nga soko zuyi jin gidiyo nga soko zuyi jin yato nga soko zuyi jin halitta wayo nga soko nga to zuyi soko a shanga wale to shatanga ala shekalu yan e gbaza mun jiga lokacin ne wacha wajiji gradually gradually gradually tawe dikiyo za to point wucin annabi ga ya zaga to point wuce ya zoje ya zamu dikiyo mun ba tsari ga da sai ci mula an kalula daga jidin ya cin ago so ci ga ya ayo na su ya an yi in kuntum ya ga sai fi shakkin da shakka min dini a dini fala abudu lazina ta abudu na min dunilla na ta zai je jibuta ta mai sai ci ana rai walakin abudullah allazi ya tawafa kun da ta sai ci na gwara yi ne wọ́n lé àdínì ẹ̀tọ́ ìdí káwọn jí mífìgá dán ọ́nà rẹ̀ wọ́n lé na fada lòbùyọ̀ yẹn a ẹ̀ mùsùlùmí jí à mùsùlùmí jì nàìjíríà sún àdínì ẹ̀ mùsùlùmí A lánàá tiẹ̀ dánbó nàìjí mùsùlùmí náà fún jìgì oúnjẹ tó ìlú mi tó kàn àmọ́ yẹ kí ni bẹ́ẹ̀ gaskiya ní ìyàwó sọ fún ẹ̀dẹ̀ gbogbo náà oúnjẹ ti ṣe ń a gama loyan a kuranu lawun wayo a hadisun joci lawun wayo a bayani addini musulunci ji wa jike wayo ne zaun ci ko ne zanu ba di ejere ejere na ni hmm. ko amma daga luta ce fitro a kida wangi madabi wani suku zannan wa ga su koya gaskiya wa mali zanu ci na ku kwata fitubu balaga kwata fitubu filosofi kwata fitubu ci kwata fitubu ngo ji gani ako amma to ya gana anabi ya gana cici mai ji ma ni duniya wa gungo biyan da tune cici gone da abele zai ne bi sa tishan da abele zai ngo ida la te te yi lo zuba ko ngar da jali ji gaskiya ne ga ma dio to ne la ga ma da abin ya zuma ko ida ne ga zo to je be zun dora to hankali a je da juwa wace ale zan wace shi shi wuji wuji kasu na lulluna amma da bayani fiya fiya fiya an ji sokon ga hanya ne ga hanya sokon ga hanya ne ga umai ma ni wuji ma ni zan buka ga kai zan obin lai zan ta ji hani ba ni wuji kasu kana she ka ja ga duye wati bo kawai da yamma na ta kaji be kala be kawai da falasifa jin ga fiti bo wala ji gane wato eh yiri nan wadi kiyo wadi ba wadi fahimta ko nga mala ibn taymiya ufega ga wa min al ma'lumin yana agwa yake yo an ala al harith yusharikuna kull ta'ifati fi ma fi ma fi ma yatahallawna bi min sifat al kamal ga manya hadisi ga manya sunnaji aja ngole yana ta'ifan doro ga ta ci goye sifa wangi na aja hadisi wayam tazu na anu bi ma laysa indakum ko a ci madde sifa ne tunaji alu bidai ji da nan yau laji ganewa bayan firaku dole ya gaji benin kawo gaya laji hujja ba na na gade gaskiya na alis na shiga kwasun ga wuce gani gori ba na mo gale na ga kijin a gale ba ba ga a ci ago a ci a ci ebogo e manya da ne ta da ya gboro na ne ngole zaunci shi e la gangwa daga shubu a tu be shawa ne jen bidiya je kunya zane ba na mamman wuce ga kiri kan wayi zeni ba na albidai ya ku shubu a tu be kan duka ta na ma alami to an e wa kibo mun dai ki ne lawo ga yen na duwa ne ngo ngo ga zaki do ku ti la la gun ta gaskiya wa sannan wala arocin la gun ta gaskiya wa ko la ji wa abulala al-ma'aribi a jahiziji da sauransu a wala arabci da ba a majiki a a mataki boro ba ebe gwanda lauga kiyo ekwo boro ga cina ko mun gane so hmm. ga ayayin boro ya allazina amanu ya na na ja imani jina ya suna ko wa aminu bi rasuli mai la yi, jibe tuci yu'tikum kiflaini min rahmatihi ce ci wa wala sogu bayaye na she na mini era mai ce ci waya ga fil waya ja Allah kulluran ce ci maga aske laye tamshu da bi ne ga da zanguta ne a fil da zanan waya fil lakum ma fa bi wallahu ghafurur rahim wale aya na tofe ti falalai musulunci mawai gagan wale falala kamar fi abon nan ya mafari mini falalai musulunci o zane yi ma ne musulunci na sai cala eh, rabo wuci ko wuci ko na ya she na yi ramin yuti kun kiflai ne min rahmatihi na rayuwa yi ga ta zu rayuwa alkiya no ga ta zuna mini ya musulunci ce cayawa haske wai ji allakun nuran tamshu na bihi ce ci ga haske laye ne ya fe la'adda zuna ya de ilimi ya de yaki ya de basira ko ya ɗe ba ne ya kwaci na ka kuna shi ba tu zai zabe ne a ɗoga shi ba yi na an yi mai goro ka kuna shawa tu zai zabe ne a ɗoga shawa tu nan ma ɗoga an yi mai goro wa da sabru wa al al'ilmu wa al yaqin wa da sabatu alal haqqi wa na ko na alul bidaiji wa da nan babon na masuku wa ɗuwa ga mini suna ya ce ce annuru da mu da bana annuru da mini suna jiya ce ce annuru na magadan da wani suku wala wa da zanta ce ijo wa ta zanta ce basira wa duwi da lala basira ce ana umaru ta ba ne ma ne mil mushriki na ya fa alkiya magada be aske huncan ke da do ga di fiyo wa ga ta zanta ce bandara sirambo wani munafiki ya gano a sai ga mu mu ne jigan unzurna na nekta min nuri kuma ya kayi bi ya sai ke larji wa rakun fasa mi suna ga ke fiye jebolo je sai da wa ke ba ga ko wato mini falalayen musulunci a gasu kun ga cikin lakun wallahu gafurun rahim sai ci afa bayan mini wani yayin da musulmi na musulma ta nuna nuna ta kwanci da kare ta ce karshe wa gan wa'adar lawa lawa maga firatan wa ajiran azima so ya cashiri jin kayan gafara gan bai lada na wacce ne ya buga zando wani ga ibe tauhidi in cakwa su musulunci da imani na so ya fa gangani yuyi nga mallaka wa galo musulunci ya zunubi na gajin shi ba da gufin yau al'islam ya jubu ma kabla musulunci wa lalubu ya ladan ya na gabe kami musulunci na annabi sallah in wani eji ji dabo fi zunubiya ba mai musulunci sallah fi zunubiya ramadan fi zunubiya ko umra fi zunubiya hajji no gaji ma hajji no fi zunubiya man hajji hadha albayt falam yarfus wa lam yafsuk raja ka yi waladatu ummuhu wa al-bukhari bi muslim hadith abi hurairah ga bi ga zane gaji hajji ka ta tuyi ci majra fasa maji fasikanca ko wani wata jigi da jengo ci kuma a jike mina wani nan wani ga ajiye ba da yanzu ke mina wa gan fon ci ga numan wani musulunci na wala su nubi siya annabi sallallahu alaihi wasallam ga yabna adam ya ga nubi adamu innaka a ataita ni yuqra bil arzi da waga da bi ba su yi bi da jiye jikana ko yana ke tikin babbe ne wani khata ce ta ta lefiyo sun malakin ta ne la tushriku bi shay'an wa ma gumbe so ko le ndo patse ci bacha la te tu ka bi qura biha magfira ce ci wa biya wa be ne bi ju ne ce ci wa fa bi wai ma no ga ba shi pata be le fi amma wai je tauhidi ce ci adi kiyo ce ci fa bi wai wai wai je fahimta ya hadisin nan ya hadisin ne gan falalayen tauhidi nga hadisin ne ga gasiwo wuji garanti wa yawo yawo so dole so ko ba lalo ce ji fahimta gan nan za shi wani zai ci ko wani to yin da ya kwa ga alugwa ngon wuje tawili ko wani da su ga alugwa ngon ga nga aki atazu ya za shi wani ji sallah cha cha wani ce za fondoro a ga alugwa ngon ibi aki da yana jana ko kai mun jin ji eji ko a ce ko a ce ba ko a ji ba ta ga akida wuje na hadisi ne ga wani da ba ka wani bi rama ya ce ci mun ga wani ga wayo fa la ta wi di mun wo ko la ji ganewa nga to bo hmm? eh. so ko e bona ga eh ke wani so e bona ga zuni ga ka ba iri ga so ga iri ne wuce lawu ga wa so da ri so ga iri in the name of music ka ba iri ayan ko ebe na ma to shirka waga su ta ci wasu kwafa wa ka ba ya riganci masu kun na ji shirka ku to kafirci kwa na ga su ta ci in ga ba sako in fa wa yiwo if that a ground ya shi kenan ebe na ji shirka na mifan jiyan no wa ta mi de doctor gumi ibo fe da la so mu fi hmm? eh no kashi wata mamman mai goje mọ̀mọ́ mi ẹ̀bùn jẹ̀kú òde àná kí n gẹ́ ti sunkún ọ̀dà tí kí ọ òfin dà ṣe jẹ́sà méjì ṣe àgán arábígbọ̀n ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọ̀mọ́ wà ga ya gáyà e e, ni. bàtà wuce to? no eboko nọ́ọ̀sì méje bí etí ń fẹlẹ́ lẹ́tọ̀ yíyí ọ̀nà wúnchí ń yẹ ọ̀gàràǹtì yà gan ìdílé mọ̀fọ́dé àkídá ní ọmọdé tọ̀wé dà ní òfin lọ́jú kí ọ. òfin lọ́jú yín zùn níbi nàìjíríà kí nà nù. imani akida suna yi kaulu wa amalu wa ti kad e gan de tun bi akide yazidu we ku suna de umeki e bo ge ke da lotun ki o ge lotun de de imani o cha se ki zima go ge bo no de tawidi ani shi ke ne wolo ne wa waje tawidi gani is possible e bo zuni bi na yo jino so ku ga fadu e mo lawo ilu danu amma waje aguna fe luwa nígbà kó wòdi fẹ̀yìntì yẹn lè gẹ̀nà wòdi àdìkíyà wòdi àgùn náà fẹ́ lù à mo aba sokosuku mo fabi umoji wo mo data ti zai sokun ba sokun wa fabi ina ebe go da no jimi ozo ebe go ga fe yi mi de tawidi ai ga ki de ba don wande won ga ki de ka fa da so ku jili ta si mi ne tawidi ba mun bole da ta bolo so ba hu da ba mo de go yi ai ga ki de fahimta sun na ba ni na wuri ya shi ya ṣètò ìmọ̀lẹ́ tó tún lè ṣe láàrin ẹ̀yà ó kuma kúbi ya agbọ̀n wa ní agbọ̀n wa mí ní ìrà ìwọ owó kúkí àjọ. ẹ gbọ́ngọ́ àlẹ́ àyà náà wọn láwù ke dai zane ya da da su sako in ma jibe tuci musu shi tabbatarwa in ce sun su sun ne ya annabi sallallahu alaihi wasallam mu ci ma ku yiki ni bai so ko alwade rabo fo alkiyani so ko ga aske layu ne ja fi giye fi goji fi wani wọ́n bẹ̀rẹ̀ lánàá tí egun ìjọ tó ń láṣọ alámọ̀rí gá jí èsì lọ́bọ̀ ni wọ́n àpè kí àán wọ́n àpè ní ìgboro náà. níní falẹ̀ ló gbọmọ sókún sọ̀kọ́ àti ẹ̀fá gángan níbi orí dọ́kùnrin mẹ́mẹ́ tẹ̀síìrì gá àyà ní ẹ̀tí àlìkìtà àbùbọ̀ àti wọn yẹ̀wù dídẹ̀ nàṣàrà e jan foro to ala ga da ne musulunci na aga aga da ne musulunci iri falala na aje na nga jikiyo nga da no na ko diga e ale aya nna nile falala na jin lawuna nga da wona bana mo jiga ya jalla nuran tamshu na bi fi na fi na man da man ji bayani a ga annuru na ga alqur'ani man ci ga annuru ga alisa man da ci ga annuru ga yi musulunci e bogodi ne da bayani wala wuce adini addini musulunci adini yo na je falalan amma bani adini addini musulunci na je ko kamo ko laji ganewa ya mafari tansir evangelism ní evangelism yẹn mísànjì àti àjìn àti àyèdàjà lọ àdí ní àá kó èyí kí o èjì ń bẹ kágbé gbá ní hàtó báàbò ní sáàṣì ẹ̀yẹ̀wò di ìgbẹ́ mísànjì gan ó di gan ní gẹ́rọ̀dọ́ àná ọlá mùsùlùmí ọtọ́ lọ́ọ̀jẹ̀ mísàǹkó ẹ̀wù di àfẹ́yìn nàfi ìdálẹ́kà ìkọ̀rọ̀ amúlọ́wọ́ kájà àti ọtọ́ òun tí wọn. Amena ẹ̀nà ẹ̀wà náà wọ́n lá mùsùlùmí ọwọ́ ọdún tó mùsùlùmí tí confusion ibẹ̀ títà àti wọ́n ń gajú kí musulunci ń gajú mùsùlùmí tí àǹfààní mọ́ musulunci gá ta ẹ̀gùn tó na tí gùn tàti mùsùlùmí challenge wọn ṣubú. ọ̀gá tí wọ́n lè mídíà àṣìgbá ní aṣẹ́gbẹ̀ kí ọ tv rédíò àti jùpọ̀ láàrin fẹ́ tìǹbà lédè. jimma magato wacce wani kewaye musulunci wani ga kewaye musulunci ya musulmi shi yawon yaya emi rediyo da mi tv ya kashi a fiye na so an ji na dole ke ti ade kiyo ade tv channel ya emi radio channel shi na je laji ki da to satellite shi ya musulmi masa hankali ngole ya e kungo ciwo ne sai sai musulunci na number 2 an ji kokari zora bible da abu hata to ne miji ake bible translate da da larabci a ta ganya gaji zan ba ta ga lewu ko to qur'ani ne ko bible to bo jali cho ata to hotel ji bible yi pebo ashi wo wo ne gu musulunci benin local languages fulani kanuri nupe kenchi da sauransu a kijin aza yi kuje aza yi kiwa aza yi wa locality ne fata ne ya mission a ti da train har da highest level of education ne a ce dai yi za ji addini ne the local language wọ́n lé ekun ní ogun musulunci bẹ́ẹ̀ náà èyí e òun tí kò òun tí kò ẹ̀ e musulun strategic area àjọ adá fílì tí wọ́n bí dìdì bí dára tí church tí kò jù náà ṣe ogun musulunci kó government position yìí mission ya ku yi kini a cira katu ji daga digiri lo masters lo phd da specialization yiri yiri health yo medicine bo nursing bo pharmacy yo engineering bo law bo ko bata akijo a katu ne ji da waje a je ji kiyo a cewa a tafi yaji na ji musulmi wadda gwamnati suka a ce la position ne bata go ka salu yo ne so a iso jinin na waji dole ya jiki da ya ku yi kini na. da gaganci masu kuje fata na agajin ga e nan wefa fa eh don ba agajin wa wajin ga o e bon wajin ga lokacin ji ga je gan eh da ba agajin wa o so un depend e bon zan wuce a aki waji aki waji aki waji aki waji na bar mu Allah na bar na bar yanna da me ne to wunji yeye ji insight ya zaje wa do sake ya amma un go le lamarin doro da kiyo un de pros and cons e za to gamana sun tawa ka ba to jarida ogo fine way ka kuno bi aku ku ganji su ko ce wa gan wa je ne sun afi wa jarida wasu kin agan da ko e ja ni jo ba mun ci masu ko agogo abin da ga ya ce mashi kin na dana wani ya kujo ne ki na sai gu musulunci na

eh shi wannan shi gun musulunci ne ga ga falala musulunci da anan ije na mai yele ba na ije ji lo ji pani bia kun ji ga ga ji wa zu masala e speaker masala ci wa ja na yi wade bukata wade website na karatu na je na wa fi bonin e ya ba za mu ci ya gun oda part of the world yau ya sai su yi wade bukata ya e da FM radio station ne ya fi la program ne ba za mu ci ne ga na ji a wasa akwai musulunci wede bukata turanci wasu kawo wagaji wa ya ka notice board bo ala ah, bo a whatsapp bo ala go facebook bo sai digo kaza wa jugo e wati bo sa ko musulunci je zan goci e ji e goji bo sa o zamani ucho aga yi musulaci aga hausa church ki mo lo awe ne mas awe ne masjid ko zai dai fi boci gai laji zai dai fi boci musulmi ne senci senci wuce ganci masu kun kaga a jito wasu da kejo da senci gai jiya so automatically ke gwaji fahimta outside religion hmm. Hmm? amma waga kaga min ladaji bai zato da jito wasu senci wadata kiko turanci ta kiko burokin ta no ya to zai siya ga maji to musulmi ko zai yi to musulmi a maji kyanci a nan a ga ata fahimta addini ji la litafi addini wuce ji lalu babu ba wa ga su ma ji ganewa amma yi jare mishan yi ta eh? to wa gufani wo mishan student union je za kata ku kata ne zagaye jito wazo ta akwai musulunci madana ya ji kasala ko mun gani mm-hmm. da bugo za nuru sun tushi sai kun ga wani update ne ga lotu mai tabe ba ina da ana ko insha Allah ta'ala subsequent karatu ga lo ya sai la sa shi yu ku be ken na wa lawo ci ga lele ba ta ta be na to ji ku sa ta ci ogone ya role nun wa play na wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk